gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke saurare da wannan maraicen na ranar Litinin uku ga watan Yuni. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. da kuma ta yanar gizo a voahausa.com. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu ta rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Maryam Dauda. yadda muka saba a kowace ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne a kan batutuwan mu'amala na zamantakewa a shirinmu na yau za mu duba yadda zama da makwabta yake a zamanin yau musamman idan aka kwatanta da zamanin baya to waɗanne abubuwa ne babu mugun abu kamar Allah gama ka da mugun makwabci sai muna fuskanta wata barazana eh, a addinancen muna take ka'idodi na makwabtaka eh, sa'annan kuma a al'adancen ma gashi nan sai muna son mai abin nan da ake ce masa kizari kan matozo ba mu gidan ango ba mu gidan amarya ma'ana za ka gani cikin anguwa akwai lattijo ko wata lattijo wanda yara in suna wasu abubuwan su da an ci gawa na nan sai ka gani kowa shiga taitayin shi ko kuma in ana wani kin ne an daina da sauraro a gafarce mu zauren tattaunawar mu kenan na yau muna tafa da karin bayani to koshin menene mahimmancin gina dangantaka ta gari tsakanin makwabta idan kana da makwabcin kwarai yana iya zane maka dan uwa kamar dangin ka ko na wajen uba ko na wajen uwa shina da mahimmanci yana da ƙarfi don saboda menene idan wani abu ya same ka na bakin ciki ko kahin 'yan uwanka su zo makwabcin nan naka shine zai zauwa lallai kam wannan zance gaskiya ne To akan sami irin wannan dangantakar ta makwabta a wannan zamanin? Za ku ji ƙarin bayani waɗannan bayanan sannan kuma muna tafe da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. Bayan haka za mu kawo muku filin girke-girkenmu wato alama sai ku biyo don ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. To da farko za mu fara da amsoshin tambayar da muka yi maku a shafinmu na Facebook. Tambayar da muka yi ita ce ya kuke kallon zaman makwabta a wannan zamanin ga da kuka amsa wannan tambayar. amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga aminu adamu malam madori inda ya ce salam yau da gobe ikon allah hakika a yanzu zaman makwabtaka sai dai mu ce Allah ya kyauta domin abin ya taɓarɓare sosai. Shi kuma Safiyan Muhammad Magarya ya ce gaskiya zama amana yanzu ya koma zaman doya da manja saboda yanzu an samu karancin amana Allah ya kyauta. Sai kuma Umar Adamu Katagum shi kuma ya ce munafurci hasada rashin tausayi da rashin son juna tsakani da Allah su ne kalubalen da suka haifar da taɓarɓarewar makwabtaka a wannan zamanin. Shi kuma Yusuf Abdullahi Guri ya ce a lokutan baya makwabci tamkar dan uwa yake za ka samu kyakkyawar mu'amala tamkar 'yan uwa amma yanzu abin ba haka yake ba domin za ka ga abin da ke kawo takun saƙa a tsakani bai taka kara ya karya ba shi kuma iliyasu ibrahim jihar kaduna ya ce salam yau da gobe zama amana yanzu ya koma zaman doya da manja sakamakon karancin da amana ta yi a tsakanin al'umma Shi kuma Abdulsalam fotos garin tsangai ya ce yau da gobe zaman makwabta idan aka kwatanta shi da zamanin baya a gaskiya lalacewa abin ya yi yawa sai dai a yi sha'ani kawai. ga kuma saƙon jibrila muhammad inda ya ce yau da gobe ai wallahi wannan abun yana kona min rai halin da makwabtaka ke ciki duba da yadda iyaye da kakanni suka zauna lafiya da junansu hmm, allah ya sa dai mu dace sai kuma yunusa tanko ba na baka da malam ango malaman makaranta suka ce yau da gobe makwabcinka kamar ka ne a zamanin iyayenmu ba yanzu ba mu yaran zamani mun lalace ba tarbiyya ko kaɗan. shi kuma baba magana alhaji nukiya wacce kal allah sa na faɗi daidai ya ce assalam yau da gobe a gaskiya zama makwabtaka a zamanin yanzu ya lalace sosai domin zaka ga wani makwabci a gidansa ana cin abinci a ƙoshi har a zubar amma makwabcinsa yana kwana da yunwa da fatan allah ya ba mu ikon kyautata kyautatawa makwabtanmu amin Shi kuma Sade Sa'idu Daura ya ce yau da gobe, zaman makwabta a wannan zamanin ya lalace matuƙa. ganin yadda dan makwabci ba zai iya hukunta dan makwabcin shi ba idan ya yi ba daidai ba sai kuma amsa ta karshe daga shehu adamu rijau inda ya ce to mu ɗauki ma ranar sallah zaka ga gidan makwabci an yi girki mai daɗi da namomi a yayin da ya bar gidan makwabcinsa da girkin maleji saboda haka abin kawai zaman 'yan murna ake yi a wannan zamani kowa da inda ya sa gaba allah dai ya kyauta mun gode da waɗannan amsoshin a ci gaba da turo mana zaman makwabtaka a 'yan shekarun nan ya canza to ko mai makwabta da ke yi uh, wanda galibin na wannan zamanin ba sa yi zauren tattaunawar mu yau ya leƙa jamhuriyar Nijar don duba wannan batu. Wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi daga birnin Yamai ya jagoranci tattaunawar. To domin tattauna kan wannan batun na makaftaka da kuma irin matsalolin da ake cin karo da su a zaman na makaftaka, za ka dai zauren namu na tare da malamai daban-daban. Da farko dai akwai Suleiman Bura mai nazarin al'umuran yau da kullum, sai kuma Muhammad da eh, Abdulkader, shugaban wata kungiyar fararen hula wacce ake kira ANCC gyara kayanka. To, Malam Suleiman ina ga da kai zan farawa. shin ya za a fassara zaman makaftaka a yau in ka diba a cikin zamantakewa na rayuwa da daɗi da wuya mhm. misali harkar eh, aihuwa ce suna ne eh, duka da abubuwan da kuka sani mutuwa ce kenan kana da bukatar makwauci eh, abin ga cuɗanya ma ta yau da gobe harkar mhm. kasuwanci na gobe mhm. kenan kakin wani wani dan uwan naka ko wani mutum ya maka wani abu wannan makocin daga kusa ya maka shi tabi mm. ke kuma harkar ta makautaka kamar ta rarrabu mm-hmm. da yanda take a maraya kuma da yanda take a rayuwar kauye mm. tunda yanzu kuna yi eh, in ko gani a rayuwar kauye tana eh, makwabcin ma ko wani tsohon ka ne ko wani wanka ne ko wani kanan ne deja a can kuma kowa a rayuwar da ake kowa ya san kowa mm. don tahi misali wajen Eh, tana da sauki mai in kwa ɗauka harkar maraya mm-hmm. in ka zo misali gida ne na haya kuke ciki wato a cikin birane a cikin birane mm-hmm. gida ne na haya sai ku je ku tarro ko ku misali in ka ɗauki akwai gidan zaka je ka tarra mutum takwas mutum goma mm. iyalai yanzu wannan gidan tana ba ba addinin ku ba daya ba kabilar ku ba daya mm-hmm. ba abubuwan ku ba daya mm. kenan wannan dole ne zaman ya kama kuma dole he an zamana an cuɗinyi gaba ɗaya mm. an yi wannan rayuwar kenan dole ne kowa he ya yarda da wancan yara da eh, al'adun wancan yara da addinin wancan yara da duka abubuwan don a zamana zaman ya taide mm. to amma in ya zamana kuma wannan abubuwan ba a zo ba aka wancan yara da wancan musamman harkoki ana ganin su mafi yawa wajen mata wajen gidan haya inda kuke ga ana samun matsala mm. ne amma makwabtaka abu ne mai muhimmanci tunda kudi ba gani a misali rayuwar ƙauye fa yusuf mm. zaman da ake adade ban san ba a yanzu tun da ke yanzu abubuwa da yawa sun sake sai ko dan abu na marmari kaɗan aka dafa a gida so he bayan magarba he an dan dauka dagiya he an dauka an kai wa mm. abun ga an kai ko an kowane gida mm. to yanzu wannan abubuwan duka babu su yanzu musamman ma anan mara sai ku gani gashi mutum ka zo ka nan kai kana cikin ya da kai da iyalinka kana cikin baini mm. kuna rayuwa a makwabcinka da ke kusan ka nan gurin buka ce ke ciki baka san ba ko ya wani ko bai sha ba a loki akwai haƙƙi da rayu ta a wuyanka na ka kula da shi hmm. Mohamed Muhammad Abdulkadir ɓangaren ka wani irin matsaloli ne kake ganin zamantakewa na makwafataka ke cin karo da su kaga makwabci kala-kala ne akwai makwabci wanda yake eh, gidan haya ne ya gama ku akwai makwabci wanda yake a'a kowane daga cikin ku gidan kan shi ne ke gare shi eh, hmm. akwai makwabci wanda yake akwai makwabci wanda yake aiki ne ya gama ku akwai makwabci wanda yake sana'a ce ta gama ku akwai wani makwabci wanda yake eh, tahiya ce ta gama ku to ka gani da yake Allah bai mu kara zuba ba sai ya kwatanta mu mutane kakane ka'idodin rayuwa suke tahiya Eh, makwabci in kan lura mutum ne wanda yake yana da hakkoki na musamman kamar yanzu eh, nan gare mu in aka ɗauka eh, a rayuwar mu ta addinin musulunci kamar makwabci a iya cewa yana da hakkoki daban-daban watakila walau dan uwanka ne kaga ga haƙƙi na yan uwantaka ga haƙƙi na makwabtaka kuma ga haƙƙi na addini a gani to a ɗoka ma ba addinin ku guda ba ba ɗan uwan juna ba ne yana da haƙoƙi waɗanda ka'ida rayuwa ta keɓance mai dole ne ka gani ka gaishe shi in kuka gamu eh, dole ne in baya da lahiya hakkin shi ne wannan ka sa ido ko kuma in ba ka iya komi ka sanar da hukuma mafi kusa dole ne eh, in yana cikin wani halin tashin hankali ko kuma rayuwar shi tana fuskantar wata barazana kenan ka ga dole ne ka kawo mai agaji kusan sai muna fuskanta wata barazana eh, a addinancen muna take ka'idodi na makwabtaka eh, sa'annan kuma a al'adancen ma kuma gashi nan sai muna son mai abin nan da ake ce masa kizari kan matozo ba mu gidan ango ba mu gidan amarya ma'ana ko a gargajiyance ma kakin zuwan musulunci ma eh, in muka diba kakanni da iyaye kakane ake rayuwa kakane ake tahiyar da al'amura za ka gani cikin anguwa akwai lattijo ko wani matashi ko wata lattijuwa ko wata matashiya dai haka gashi wanda yara in suna wasu abubuwan su da an ce gawa na nan sai ka gani kowa shiga taitayin shi eh, an ɓoye ko kuma in ana wani kin shi ne an daina mm, ko da watakila ba cikin gida ɗaya ba ne cikin gida guda ake ba ko da mm, cikin anguwa ne mm, ko cikin gari in ƙauye ne hakan ga to yanzu kaga waɗannan abubuwa babu shi eh, in kan lura akwai wasu eh, wasu halaye da tabi'u ko kuma ce akwai wasu tsarin zamantakewa wanda ya kubce mana yanzu kusan da ka gani eh, a gargajiyance ne ake rayuwa watakila da cikin garuruwan da muke basu zama mayan birane ko kuma a rayuwar ta kauyen ta sha bambam da ta birni za ka gani in kauye ne kamar akwai abin da ake ce ma killa kamar a ci ko garka garka suwa ne da sauransu gashi an san matsayin kowa kowa an san eh, wace irin gudun iya kawowa cikin tsarin rayuwa da sauransu to sai ya zamana yanzu kusan rayuwarmu duk mun komo cikin birane to cikin birane ka zo na zo ne watakila mafi yawanci duka cikin gidajen haya ne ake gamuwa wani ma bai iya harshen wani wani addinin shi ba ɗaya da na wani wani kuma kabila shi ba ɗaya da na wani amma kuma ka'idar rayuwa ta ce dole sai kun zamna kuma kowa sai ya ba kowa hakkin shi mm. domin a samu a zamana to abdulkadir me kake ganin ya kawo haka to abin da ka haka kusan a iya cewa kamar ci gaban zamani ne da kuma caccanzawar al'amara. tunda ka gani da eh, kusan rayuwa ka cokam an mai da hankali akan eh, da ake zamanin ƙauye makiyancin abubuwan da aka mai da hankali noma ne da kiwo eh, ko kuma wajen tahiya wajen biɗa hakan ga da sauransu to yanzu in ma tahiya wajen biɗan ne in an taho kenan dole sai an shiga wani salon rayuwa na daban walau nan cikin gida cikin ƙasa walau kuma a ƙasashen waje mm. sa'annan kuma akwai ƙarancin wuraren noma ko kuma sakaci E, da ake yi ana ganin kamar numan shi kankan shi ko kuma a zama ƙauye e, kamar wani koma baya ne yanzu rayuwa tana birni kaji hacce ake maraya da nama harshe nan sai a ce za ni maraya kamar kenan can kauye ba rayuwa ce ake yi ba kaga kenan ka zo za ka rungum wata bakuwa al'ada ko kuma za ka shiga wani sabon salo na rayuwa wanda can kakanni da iyaye ba shine kai wato anan ana iya cewa watakila cunkoson jama'a yana cikin dalilan da suka kawo ta cunkoson jama'a tunda yanzu in ka lura rayuwa cikin gidan haya mm. mafi yawanci tana kuskanta iyaye suna kuskanta barazana sosai menene barazanar da suke fuskanta walau kai kana yin tarbiyya gwargwadon iyaka ko kuma a kana rike da al'adar taka wadda ka gada kakanni da iyaye ko kuma kana rike da addinin naka to shi wancan al'adar ku ba iri guda ba addinin ku ba iri guda ba amma kuma an ce sai an zamna wuri guda kuma ko kuma fahimtar ku ba iri guda ko kuma halayen ku ba iri guda bane ka san aka ce babu mugun abu kamar Allah gama ka da mugun makwabci eh, Suleiman Bura mm. wato magana da ake cewa Eh, makwabcinka ya fi wani dan uwanka na nesa shin wannan al'amarin har yanzu akwai shi ko kuma a maganar ada ne ake da akwai wasu hal yanzu suna bakin kokarin su don su gani sun hudda wannan aikin na makautaka musamman ma abin da ya sahi wajen eh, ko wani harkar ta eh, suna ne ko ta arminci ko ta rashin lahiya ne ko ta wasu abubuwan kuma bulaguran ne ya gama ku da sauransu amma wasu mafi yawa diyawa saboda san kan nan saboda wasu rayuwa da muka ɗauko wanda ba ta ba muka sa mu duka ne harkokin yana iya ce harkokin kamar san rayuwa irin ta turaci da ake zance individualism wato anan mutane yanzu kansu suka sani daga ni he iyalina watakila ana iya cewa zamani ya taka rawar a zo a gani wajen taɓarɓarewar eh, kwarai kuwa zamani ya taka tun da ke mafi yawa in ko gani mutane yanzu ya zama kamar san kai ne yawa don wannan abin ya so ko ma a gidan ne kuke na misali kuma eh, a gidan ne kake ko na hayal ko in ka zo sai ka zo ka ce wannan shikenan sauran hmm. abin ga kinan bar ruwansu can ma sai ka ga kuma yanzu ko a kawai ne ma sai ga mutum ko makwacin naka ne ko dan uwanka ne ko ma wani ka ne in kana da wani abu sai ka zo baka samu ma ko ya ci ya sha ko bai sha ba ka kai amma ka zo ka ci ka sha da iyalanka mm. don kuma wani abun eh, matsala ce kuma musamman mahallo wajen harkokin tarbiyya nan da tashin hankali mm. tunda yanzu misali harkar mara kowa ya huta ya ta yi gurin aikin shi kuma in ya zama a can gida baka da kwanciyar hankali baka san bayan da baka da sukuni ko kuma gurin da kuke gashi nan dai abubuwan mm. tashin hankali ga nema ga in ka zo gida ga iyali matsaloli da yawa ne yau mutane suke fuskanta bisa kan eh, harkokin zamantakewa musamman ma a bisa kan harkar makwabtaka musamman da anan gidan haya kamar anan me ya kamata a ce watakila shi makwabci ya yi la'akari da shi idan yana makwabtaka da dan uwan nasa na fari sanin dai hakkin wannan na makwabtaka kamar yadda da fari eh, aka zano su kenan ka san da kamar eh, zaman ya waje mutane akan ku tun da ke ka zauna da Eh, da makwabcinka ka ɗauke shi ka addinin ku ɗaya ne ba addinin ku ɗaya ne ƙabilar ku ɗaya ne ba ƙabilar ku ɗaya tunda zaman ya gama ku ka san da iya da haƙƙi akan ka kai makana da haƙƙi akan ka kuma zama ya gama ku dole a gama a zauna tunda wanda suka zauna suka yarda da makwabtaka sun zama an gani kamar sun zama mutane kamar sun zama ne yan uwa tunda ke zaman ya sa dole ne an zamana tana yawa in baka nan kakin wani naka ya zo shi makwabcin naka shine zai maka wani abun tunda ke abubuwa da yawa mm-hmm. an gani kakin wani abu ya same ka ko na daɗi ne ko bana daɗi ba ne wanda ke kusa da kai ke shi zai kula da kai kakin wani naka ya zo shi kenan dole wannan zaman ya sa he an zamna an gane juna an yarda da cewa wane makwabcina ne iya da ina da haƙƙi akan shi iya da haƙƙi a kaina mu zauna mu yi rayuwa don saboda rayuwar ta mu yan fosin haka ke mm, ta tilasa mu mm. dole ne za a ta yi haka ke mm. amma dai in ya zamana ka ce ni eh, ban yarda ba da da kaza da kaza da sauransu tun da misali da in kwa ɗauka eh, eh, misali gidan haya da abdulkadir ya bada bayani yanzu kudi ba a ce gida ne kuke ciki na misali iyalai goma ko iyalai takwas a ce kowa da kabila shi kowa da addini shi kowa da yadda kuke in ka ce ba ka raba da wannan da ya za ka yi tunda kai baka da na kanka kuma ko wani gudun ne halu kaje ka zauna ko kana da kanka tunda ba gari bane za a ware maka kai kai daya a je ka je ka zauna ka ce a'a kai da za ka yi garinka ko na ma ka ne ka je tunda abokan makwacin ka ya an zo an samu abin gaba kwataka kenan ko a masallaci ne ko a wani guri ne ko a gurin addini ne ko a kasuwa ne ko ina ne dole ne ya an gama ni an yi wannan cuɗanin an yi wannan zamani kenan tankin kana rayuwa a cikin al'umma dole ne an yi rayuwa halo abin ga da makauta. Mm. mafi yawa ana ganin kamar yara suna cikin waɗanda ma suke sa a fara samun saɓani tsakanin makwabci da makwabci da mata su ne eh, mafi yawa aka samun matsalatin da ke nan ba ku zancen cewa misali kai namiji mafi yawa ka huta ka yi gurin aiki ka bar mata a gida to misali a ce kuna gida guda yusuf misali ma gidan mutum uku ne ko mutum uku ko mutum biyar da ni da kai da abdulkadir ba aikin ba guda ba karfin ba guda kowa da abubuwan shi da yake kuma rahal rayuwar ba ta zuwa ta zo guda mm. kenan wannan eh, wajibi ne akan wanda kuke tare da ita fiske ita ce ya kamata ta gane cewa da karhin yusuf da na eh, abdulkadir da na suleiman ba guda bane mm-hmm. kenan kowa da rayuwar shi kenan abun eh, da ake cewa ta karkar abin da ta gani mm-hmm. da aiki da shi tun da in ya zama na a ce dole ne abin da kaga wani ya yi kai ya kayi shi nan gurin ana samun matsala mm-hmm. har wajen tarbiyyar ma eh, ya kamata a ce kowace tana sa ɗanka hanya mai kyau na ka kwatanta mishi da eh, ya dauki wancan kamar dan uwan shi da sauransu tunda an ga mafiya wani bin misali gidan haya wani bin wajen komal wani wajen famfo ne ko wajen don da sauransu ake samun wannan ki matsal mai amma duka wani abin ya shi da mata su ne eh, kun da rayuwar take kwa su ne wani bin daga gare su ne wani bin ake samun wannan ke matsala ta kai ga mazan da sauransu in ya zama ce kuce ce kuce yayi yawa da tsaye gumi da wani in ya zama hallo mazan ma ba su zama ba kamar eh, abin responsible suka gane a juna ya ga duka a gidan an fara samun matsala amma gane a juna iya da kyau da kowa ya san da wancan iya da hakki akan shi don saboda a zauna rayuwa ta ta yi. madalla a gaida Yusuf Abdullahi da tawagarsa. Gaskiya kan Hadiza waɗannan abubuwan da zauren ya tattauna abin dubawa ne sosai. Hmm, ai Maryam a birni fa wani sai ya kwashi makonni wani bai sa makwabcinsa ido ba. Kowa kawai harka gaban shi yake yi. Hmm, to Allah ya kyauta. Har yanzu dai akan batun wakilin murya Amurka Sulaiman Muni Barma ya gayyato mana Dr. Saniya Hayyajan Juna masanan tsarin zamantakewa dan Adam ga abin da yake cewa shi kuma. Eh, makwabtaka abu ne wanda za a kwatanta cewa tana da mahimmanci cikin zamantakewa al'umma idan an ka ɗauki zamantakewa ana iya ganewa cewa akwai shika-shikai waɗanda suke dangane zamantakewa kamar ne zumunci 'yan uwantaka idan ka ɗauka akwai dangi kama a ce hakan ga kowane dan adam yana da dangi na wajen uba akwai dangi na wajen uwa sannan kuma akwai zamantakewa kamar zumunta kuma wadda ta shaho waɗanda kama a ce addinin ku guda sannan bancin wannan akwai waɗanda kuke kama kun taso tare kun yi eh, yarinta tare an balaga tare waɗannan mutane za su zamna maka cikin zuciya sannan akwai zumunta mai ƙarfi wadda ta shaho al'amarin zamantakewar duniya wanda ga wurin da kake makwabtanka waɗannan ko a addinance ana kwatanta cewa akwai lokacin da sahabbai suka yi tsammanin kamar za a azo cewa idan ma mutum ya mutu makwabtan shi ma za su ɗaukar gadon shi don saboda mi saboda babbar darajar da ke da kwai eh, ga makwabtaka idan kana da makwabcin kwarai yana iya zame maka dan uwa kamar dangin ka ko na wajen uba ko na wajen uwa shina da mahimmanci yana da ƙarfi don saboda menene idan wani abu ya same ka na bakin ciki ko kahin yan uwanka su zo makwabcin nan naka shine zai zauwa idan wani abun alheri ya same ka wanda zaka kiran jama'a na a yi dariya a yi jin daɗi annashuwa tare makwabcinka zai riga dangin kazawa kenan lalle dan makwabci shina da wuri mai ƙarfi idan mutum ya gane ya zamanto cewa a addinin mu ma ya kwatanta cewa duk inda ka diba makwabcinka ya kamata ka san cewa a kan matsayi ke gare daban ya he a ce mutum ne wanga wanda ka gani kamar a titi ko a hanya hakan ga ya zamanto cewa shi makwabcinka shi ne wanda ya kamata a ce tsakankanan ku akwai dangantaka mai ƙarfi ji ma juna ba don komi ba don saboda mutunci shi ne gare ka ga makwabcinka ne za ka gano halinka ga makwabcinka za ka gano cewa kai mutumin kirki ne ko mutumin banza idan ka dibi makwabcinka yadda suke tare da kai zaka ganowa idan ba su ke da lahi ba idan ka ga mutane ba sa al'amurkan duniya da kai to lahi ba nasu bane ba naka ne duk ya zama sun makwabci kamar madibi yake zuwa ga kowane mahaluki don saboda ga makwabcinka za ka gano cewa cikin wani al'amari ne kake na rayuwarka kana da rayuwa kyaukyawa kai shin kai mutunan kwarai ne yadda ka san kana iya ka diba madibi ko shirin ka yi kyau ko kana da kyawu haka za ka diba makwabtanka sai ka gano rayuwarka yadda take kyaukyawa ce ko kuma mai balshi ce. Wace hanya tafi dacewa mutum ya bi don sanar da makwabcinsa wani abin da baya so? Hanya mafi kyaukyawa wadda idan an ga makwabci ko ana iso a yi mishi magana bisa wani hali wanda yake yi wanda bai da kyau ko kuma wani abu ya kasance tsakaninku wanda bai da kyau lalle zuwa wani bi zuwa ga makwabci a faɗa mishi tana yiwa abin ya kawo cikas. To a gaida Dr. Sani ya Yahaya Janjuna da kuma Sulaimin mini Barma da ya yi wannan hirar To masu sauraro yayin da ake ban kwana da azumin watan Ramadana za mu leƙa filin girke-girken mu mu ji tanadin da ya yi mana yau. mu na murya Amurka Zainab Babaji ta tattauna da Malama Salamatu Abdullahi. Allah azumi kan ai abincin suna nan kala-kala mukan yi kaman kose ma to kin ga kaman shi kose shi ma zaka kai zaka wanke waken ka ne kaman yadda an wanke na alale din ka kai markaɗen shi to amma shi dai zaka bar shi da kauri bayan ka hada su kayan sa shi yayi daɗi wato ba za a sa ruwa kamar na alalan eh shi ba za a sa mishi ruwa kamar na alalan ba to da kaurin shi haka dinnan kana dan jajjefa a mai to shi ne zai samu ya soyu kuma kana jujjuya shi to shi ma ka iya soke shi wai suka in bayan ya nuna haka ya juya brown ya yi dan kore haka da ya nuna a wuta sai ka juya bayan shi in shi ma ya nuna ɗayan bayan ma to sai ki sauke to shi ma ana sha wasu suka sha shi ma da tea aha wasu za su ce sai da ruwan lipton aha wasu kuma haka din wasu kuma sukan hada ko san ma da biredi haka su ci ko da dan koko kenan eh ko da dan koko ma yawanci ma suna shan shi ma suna cin ko san ma da koko ne To amma me yasa kike ganin kamar ya kamata a ci abu da ba shi da nauyi wato cin abinci mai nauyi yana sa kasala ne ko me? eh sosai cin abinci mai nauyi yana sa kasala zaka ji jikinka ya yi nauyi jikinka ya mutu ka kasa yin wani abu kuma kin ga lokacin azumin nan shi lokacin ibada ne ya kamata bayan ka sha ruwa din nan lokacin da an yi buɗe bakin nan zaka tashi ka yi sallan isha to in ka tashi ka yi sallan isha nan fa bayan shi kuma fa akwai asham to shi kuma asham din nan abin raka'a biyu biyu so biyar zakayi yi to kin gani to wannan eh, wannan sallolin da zaka tashi kayi din nan a goma kenan ka yi so sallolin da zaka tashi kayi nan in ka ɗauka abinci mai nauyi ka sa jiki sai ka ji jikinka gaba ɗaya ya mutu to ba ka iya sallan nan ba ka iya ibadan nan ba kuma asali watan ma ibada ne ba ciye-ciye ba shi yasa yawanci ma ba wai rama ya zama dole ne a watan ba amma yawanci za ka ga mutum duk kiban shi dai sai ya dan sabe koda kaɗan ne sai ya dan nuna dai yayi wannan ibadan ba lokacin ciye-ciye ba ne um, amma dole ne mutum ba zai iya zona ba abinci a ciki ba amma za ka yi dan daidai ne saboda ka samu ka yi ibadan Kenan za a ce ba a cin abinci mai nauyi kamar su shinkafa su tuwo a lokacin azumi? shinkafa ana iya ci tun da shi ma ba wai nauyi ne da shi ba ai shi yasa dama nace abincin suna nan kala kala da zaka wato kamar an ce za ki shinkafa lokacin ah, lokacin shan ruwa ya kike sarrafa shi shinkafa eh kamar shi shinkafa yawanci wasu sukan yi shi kaman da miya wasu kuma sukan yi shi fara to amma ni kan na kan yi shi fari din ne to kin ga kamar in na tashi shi zan yi stew dina zan sayi tumatir dina da su tattasai ina a targu haka to in na samu na markaɗa su san sa sa wuta su tafasa in sun tafasa haka to sai in dan soya shi to in na samu na soya shi san dan sa mishi su magi haka to in ka sa su magin nan ya samu ya dan yi zaki da gishirinka ka yi miyanka kenan kana da nama ka iya tafasa naman ka soya ka sa a ciki in ma na kifi ne shi ma ka yi shi to ka yi miyanka kenan to shinkafan kuma na farko za ka din shi eh a dan tafasa shi to sai ka wanke kuma ka sa shi a matsama ya dan tsame shi daidai ka mai da dan ruwanka ka dan wuta ka sa shi ka dan sa mishi gishiri to lokacin da ya dan bararraka in dama za ka hada da wake ne dama ka riga ka tafasa waken ka to a lokacin sai ka wanke shi ma ka hada shi da shinkafa su nuna tare to kin ga shinkafa da wake kenan ko kuma shinkafa fara ita kaɗe to ita kaɗe to haka za a iya cinta da miya din wato shinkafa da stew kenan To na gode hajiya sai na zo gidan ki shan ruwa. <laughs> To Allah ya kawo ki. <laughs> Yawwa. A karkata hulla a sha tuwo. Tuma da lama sauraro ana muka kawo karshen shirin yau da gobe na yau sai kuma gobe talata idan Allah kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya bada umarni da injiniyan Mr. Al Santos ni Maryam Dauda ke sallama da ku. Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace. yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari